Sama da milimita ɗari na ruwan sama ne aka kesta cewa sun sauka a tsawon sa'o'i uku kacal a jiya da daddare a birnin Yamai. A wani lokacin da dama ƙasa ta riga ta jiƙa sakamakon ruwan da ya sauka a cikin watan na Agusta. a unguwar gaba gura da ke shiyar ya ta ɗaya jama'a ba ta rimtsa ba sanadiyar wannan al'amari kamar yadda ismail idrisa ya shaida mana sai dai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un saboda fi sibilla an yi banna dan har an rasa rayuka ma muna ji mutane suna cewa hudu amma mu dai muka gani da idanun mu ɗakina sun haɗa da dama jiya an shafa ma tun da gaskiya kai kana naka sai ga wani wanda ya hima naka ruwan na gaya muku halin bakin abin ga kirji na haka muka rika ɗauka 'ya'yan mutane muna tsallaka da su cikin ruwa domin mu samu ma kai cikin masallaci a wajen kare uku na dare muna nan muna hawa ma domin a ceci mutane shi ma hamma jibbo wanda ruwa ya shafe gidansa da na wasu danginsa ya ce ya ga abin al'ajabi kana cikin gidanka sai ka yi hu wani yake a kama musu da haka dai ne mun ka tashi dai ruwa ya ci gidaje gidaje da sun zube so wallahi sun zube sun zube sosai Balkisa wace ita da 'ya'yanta suka samu mafaka a masallacin Juma'a na gaba gura na cewa ruwan ya wuce da komai na ɗakinta. Na mai kuma fatta bore sai, kuma gwada ga farka da kai kuna mafatta da sai. Bishir ka saboda da gizo ruwa da harora. domin jajantawa mutanen da abin ya ritsa da su wasu mazauna ya mai sun leƙa a wannan wuri. Suna na Hajira Salamatu. Lalle labarin baya da daɗi kai dai kafa ruwa ya yi ɓanna sosai sosai. Ka yadda yadda ake tsammani ma. Tunda dai gaskiya wannan gorin ne shi ne yake fasa wayar ka shigo su. Tanka ba gorin na aka samu dubara ba. Wannan ruwan har abada ba za a fasa yin ɓanna ba wurin ga. Eh tunda mu ma mun yi zama nan nan da shekara hudu ko biyar ne ruwan nan dai suka kore mu daga wurin ga. Kaga ko su sai suka yi ruwan jiya ma wallahi ya ma hina warin tun da an mutuwa aka suka ji eh Allah dai ya kiyaye fiye da kashi tamanin daga cikin ɗari na gidaje ne suka ruguje a wannan unguwa sakamakon ruwan na jiya in ji mai unguwa Adamu Sale wanne ya kara da cewa idan da an ɗauki mataki da haka ba za ta faru ba irin wannan abun nan tanka ba ouvrage akai wadansu babban canalization wanda zai dauko ruwa daga wurin da yake hitowa hal isa banza kenan wannan sai dai Allah ya taimake mu masu hannu gishuni masu gai aji su zo su kama mu magajin garin ya mai shiya ta daya Hamidu Abdu wanne ya ce ruwan da aka tafka a jiya da daddare ya haddasa ambaliya a unguwanni da dama inda a yanzu haka ake ci gaba da tattara bayanai haka kuma ya tabbatar da mutuwar mutum guda a gaba gura hudu a unguwar Yantala ta ƙasa. Donc Yantala Corniche là j'ai déjà trouvé on a trouvé quatre morts. Les maisons sont effondrées, A makon jiya hukumomin Nijar sun bayyana cewa mutane akalla arba'in ne suka rasu a fadin ƙasar sanadiyar ambaliyar ruwa a bana yayin da gidaje fiye da dubu ishirin biyar suka ruguje. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.